الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha zai kasance bayana atharatun wasu jagorori da za su rika keɓance kansu da dukiya al'umma suna fifita kansu wa umurun tunkirunaha da wasu abubuwa waɗanda kuna kyamarsu ba kwa su manzalla ya ce haka zai kasance bayana ƙwalu sai sabai suke cewa ya rasu lallahi ya makin allah kaifa ta'muru man adraka minna zalika ya ma'aikin Allah da me ake umurtan da me kake umurta duk wanda ya iske wannan zamanin a cikin mu ya kamata mu yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace to adduna alhaqqa alladhi alaikum haƙƙin waɗannan jagororin da suke jagorantanku haƙƙinsu a kanku ku sabke shi gwargwadon da za ku iya sannan game da haƙƙin ku kuma talakawa wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku kuma ku ta roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya ƙwata muku haƙƙin ku to wannan shine tsarin karantarwar addini imana diyan da abubuwa suka rikirkice suka kai suka kawo to shi mutum mai imani ya koma ga Allah subhanahu wata'ala dukkan wata halitta da take rayuwa a ban ƙasa to ƙoƙuwar wannan halitta yana yana ƙarƙashin kulawan Allah subhanahu wata'ala shi yake sarrafa ta ya juya ta yadda ya ga dama ka abin da yake kanka kai kai sauran al'amari kuma ka bar ma Allah sannan kuma rayuwa wani abu ne wanda yake na wucin gadi mana abubuwan da za ka iya zaman maka za su iya zamanto ka a matsayin damuwa a yau la'alla ya zamanto wannan abin ne farin cikin ka a gaba mana a anan ka wahala kai kaza gobe kiyama kana zuwa ce maka ga kaza ga kaza ga kaza kawai sai gida aljanna ubangiji subhanahu wata'ala ya mana taufiki masu kallon da sauran idan wannan bidiyo ya burge ku sai ku danna muna like sannan kuma kuma na share domin zuwa ga 'yan uwa ga abuna arziki muna godiya ku da lafiya